والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم المسألة السابعة عشرة مسألة نقوم شابقي الدعاء على الأولاد mummunan addu'a ga ƙananan yara ya halatta idan yara suka ma laifi suka bata maka rai ka ringa cewa Allah ya tsire musu Allah ya kwashe musu albarka ya halatta addu'a alal aulad da sukin nisa wato mummunan addu'a ga yara yana yawaita ga mata na kisa al'aql wa din masu nakasashen hankali da addini mata masu nakasashen hankali da ne da addini su za ka ga suna yawan ainihin wato tsinuwa ga ainihin ƙananan yara idan yara suka yi musu laifi asbab wato ga mafi raunin sabubba za ka ɗan laifin da yaro zai yi wani laifi ne mai rauni kwarai da gaske amma ka ga iyaye suna ta tsinan ne la'anan ne Allah ya kwashe maka albarka to irin wannan gaba ɗaya bai halatta ba tada'u almar'a ala waladiha za ka gama ce tana mummuna addu'a ga ɗanta wala ta tasawwaru hadhihi mar'a anna da'wataha eh, ala waladiha qad tustajab wato ita wannan mata ba ta surantawa a cikin tunaninta cewa lallai wannan addu'a da take mummuna ga ɗanta akan amshi addu'a ne wata dammar hayata waladiha wata eh, dammar sai ita wannan mata ta hallakar da ka lalata rayuwar ɗan an gano wannan ko ka ɓata mishi lahira ta lalata rayuwarsa kuma ka ɓata mishi lahira saka da zarar mutum ya ga yana da mata da yawan zage-zage da yawan tsinuwa to ya kamata ya gargare ta ya kamata ya ringa ya mata yawan nasiha akan cewa lalle wannan tsinuwa nata yana da hatsari kuma lalle wannan tsinuwa nata Allah yana amfani a zuwa ɗin eh mahama asama ilayki waladiki fala tadu alayhi wato duk yadda danki ya saba miki duk yadda ya muna na miki kada ki masa mummunan addu'a bal alayki eh, an tad'u lahu bis salah a ya zama wajibi a gare ki ki masa addu'a da cewa Allah ya shirye shi Allah ya gyara shi Allah ya shirye da shi wa qad numina an addu'a ala auladina hakika an hana mu yin mummunan addu'a ga 'ya'yanmu khashiyata an yuwafiqa du'a du'a'una sa'atan tawfiya abuwa as-sama wato domin tsoron kada addu'o'in mu su dace da wani lokaci wanda lokacin na ake bude kofofin sama sai a amsa mana kun gane ku akwai lokacin da ake bude kofofin sama muna ɗaga hannu muka yi addu'a sai Allah ya amsa Hmm. kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum kada ku yi mummunan addu'a ga kawo kanku wala tad'u ala auladikum kada ku yi mummunan addu'a ga ƴaƴanku wala tad'u ala amwalikum kada ku yi mummunan addu'a ga dukiyoyinku la tuwafiqu min allahi sa'a wato dan kada ku dace da wani lokaci daga Allah yus'alu fiha al'ada wanda ana roƙon Allah wani kyauta fa jibu lakum sai Allah ya amsa muku an gane wannan ku. dan kun dace da lokacin shi kenan kuna addu'a Allah zai amsa du'a uti ala wala biki yu'athiru yu yu'athiru fi du'a uti ala wala biki yu'athiru fi walau kana ma'a umuna addu'a shi ga danki asiru. yana yin tasiri ga dan walau kana ma'zura ko da dan na da uzuri ba kullura ko da shi yaron na da uzuri misali a ce yaron bai yi laifi ba amma kuma sai ita uwar ta yi fushi ta tsine masa to duk da haka addu'a yakan yi tasiri ga nan ko da yaron yana da uzuri a wajen ijtihadinsa ala amurki akan al'amarinki kama hadisi abi kamar yadda yazo cikin hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce sallallahu alaihi wasallam kala lallai manzan tsira sallallahu ya ce babu wanda ya taba yin magana a majanyin goyo sai mutane uku Isa alaihi salam na farko annabi Isa alaihi salam wa kana bi bani Isra'il rajul yuqalu lahu Durayj ya kasance a cikin bani Isra'il akwai wani mutum ana kiran shi Durayj kana yusalli ya kasance yana sallah mutum ne mai yawan nafilfili mai yawan kusanci zuwa ga Allah nam ja'at ummuhu fad'at sai mahaifiyarsa ta zo masa sai ta kira shi na faqala ujibuha an usalli tace ya jurayj sai ce Allahumma ummi wa salati ya Allah ga mahaifiyata tana kira na gashi kuma wato ina yin sallah wanne ne zan amsa kullu rabu mahaifiyata tana kira na gashi kuma ina yin sallah wanne ne wanne ne zan amsa to kawai bawan Allah sai rinjaye da sallah sai ce kawai barin ci gaba da yin sallah in kyale mahaifiyata sai cigaba ci gaba da yin sallah in kyale mahaifiyarsa an gano wani huna na'am fa qalat allahumma la tumitu hatta turini duman mumisat to wannan abu kamar a wasu ruwayoyi abin ya faru sau uku hmm. ta zo wajensa na biyu ta tarar kuma yana sallah ta ƙara cewa ya juraidu wajen kalazo yake ya Allah ga mahaifiyata nan ta zo tana nema na ga shi kuma ina yin sallah wanne ne zan amsa daga baya a cikin tunaninsa sai ya jayar da magana ya ci gaba da yin sallah to ana haka nan ta ƙara zuwa wata rana irin wannan abin ya ƙara mai zuwa sai mahaifiya ta jawo shi kenan wannan yaro gabaki ɗaya ba shi da lokaci na idan ya kasance yana da yawan fili, ko yana da yawan ibada ai sai ya ware lokaci musamman na mahaifiyarsa an gane to wasu ka ce wannan yana daga cikin karancin fiɗihu ta ɓangaren shi jurai wasu ka ce kai ba karancin fiɗihu ba ne wato abin da ya aikata ya yi daidai da ainihin shari'ar su ne an gane wannan ko amma kaga a shari'ar mu abin da ya tabbata shi ne idan mahaifiya tana kiran mutum yana nafila wanda zai amsa ya aje wannan nafira ya amsa cire mahaifiyarsa idan yana sallan farilla ka kira shi ba ba zai amsa ba yana sallan farilla kuma ya zama to lokacin nan sallan da ake yi ila ba sallan sa lokaci na da faɗi akwai wajibin wasi akwai wajibin mudayyi akwai wajibi mai faɗi kamar sallan azhar yana da lokaci mai faɗi in ya zama to akwai masallacin da ake sallah sha biyu da rabi akwai yadda ake sallah ɗaya sura kwata akwai yadda ake sallah ƙarfe ɗaya akwai yadda ake sallah ɗaya da rabi to sai ka fara sallah kenan na sha biyu da kwata sha biyu da rabi sai ta kira ka ta ce lallai tana son ganin ka yaya na? ya fi yawar sallar tsaye hakin allah bai wuce ba hakin allah bai wuce ba idan ya bar wannan sallah na sha biyu da rabi ya je ya sallah ɗaya tura kwata ba hakin allah bane wannan ɗaya bai saba ba zai samu jami'i wato ta kira shi kuma zai iya zuwa ya amsa kiran da kuma ya dawo ya samu jami'i a nan ma kaga sai ya ajiye wannan sallah ya je saurare ta amma ya zama to jam'i zai kubuce mishi gaba daya to nan ne gizo ke saka ku fahimci ko zuwa haka shi sai ya zama to ya yi hari. ba da gangan bane shi a nashi ishtihari sai ya ga bari ya kyala mahaifiyarsa sai ya kyala mahaifiyarsa ya zo ya ci gaba da sallah sai ta ji haushi kuna da wannan ko hmm. sai ta ce Allahumma la tumithu hatta turiyahu wudu al-mumisat tace ya Allah kada ka dauki ransa tunda haye mun haka har sai ka nuna mai fuskan karuwai kada ka dauki ransa sai ka nuna mai fuskan karuwai jita wa kana duraydun fi sawma'atihi fa ta'arradat umra ya kasance durayd yana cikin sawma'a sawma'a shine wani waje wanda nasara suke ginawa a cikin daji bisa bautar Allah irin fada-fada ɗin nan idan suka ga saɓon Allah ya yi yawa cikin gari sai su can cikin daji su gina wani waje su ta bautan Allah su ta Allah ya ɗauki ransu to Jurai yana cikin wannan sauma'a ɗin sai wata mace ta bujiro zuwa gare shi kyakkyawa an ce wannan mata bani Isra'il na buga misali da ita wajen kyau sai ta bujiro masa wato ta yi masa magana ba sai ya kiyar da ya saurare ta a ta an gani kenan ta budu wata hanya domin ta janyo hankalinsa zuwa ga kanta ya kiyar da ya saurare ta kenan mutumin kirki ne an gane ko sai dai abin da ya aikata ga mahaifiyarsa ishtihadi ne ya yi kuskure ku gane wannan ko saboda haka sai ta je wajen wani makiyayi ta ce masa in ka san wata baka san wata ba tun da hannu fito wannan hanya ka ƙiyar da ka saurare ni to bari ba wata hanya sai ta je wajen wani makiyayi sai ta ba shi dama ga kanta shi makiyayi ta ba shi dama ya take ta sai ta haifi yaro ita wannan wannan mai zaman kanta din faqalat min turai sai ta ce mata to an san baki da miji a ina kika samu wannan yaro an gane wannan ko ki kaya mana wane ne ya miki wannan ciki sai ce ai wannan daɗin na samun shi ne daga turai wannan malamin da yake yawan ibadan nan ake yaban shi cewa mutumin kirki ne fa atahu fa kasaru ma'adu sai suka je wajen ka suka karya ainihin mai ma'an shi an gane ku ta ce da ma ai malaman haka suke sai su rinka nuna wa mutane tsoron Allah amma kai ne kasan babu wanda mutane ke jin haushi ke bakin ciki da shi suke hasara da shi kawo mutu kawo mai addini shi mai addini ba a mai uzuri da zarar an ce ka yi laifi da gudu za a ce dama fa abu ne mai yiwuwa dama ai malaman kawai wallahi mu din nan ba mu yi karatu ba amma wallahi mun fi su an gane mu ba mu da karatu amma mu insha Allah ba za mu taɓa aikata wannan mummuna abu ba wannan shine abin da ya faru ana gaya musu cewa jure-jure ya mata ciki kafin ka ankara sun je sun kama dukan shi so rusa masa gini bakwai abu ka'ida na bincike ko wai menene alaƙa tsakaninka da matan nan tsakani da Allah wani abu ya haɗa ku to ba wannan binciken kawai ana nuna malam nan take aka je wajen malam ana ta duka ana dama malaman banza ne dama ƙarya suke yi suke wai su ahalin sunna dama an munafince suke yin abubuwa kun gano wani ko to irin wannan shi ne abin da yake faruwa ne. yasa da zaran kaji ana sukan wani malamin suna ka bi diddigi tukuna to mafi yawan mutane burin su in sun ga kana riko da addini su bata maka suna eh na mu'azzilu wa sukufu sai suka saukar da shi an gane wannan ko hmm. wa anzaluhu suka saukar da shi daga wannan a din wa sabu suka sake shi na'am fa tawadda wa salla to me kai ka zagi yi bincike mana suka zazzage shi sai ya yi alwala ya ce musu abin da ya kamata me ya faru ne ka ce ba wani abin da ya faru mutum banza ga shi ka ka yi ma yarinya ciki ga shi nan har ta haifi yaro da sauransu ya ce to don Allah ku dan dakata za ku dan ba da dama da Allah ka ce damu mai ran baka ba da dama zan yi alwala in yi sallah in na yi alwala na yi sallah in so ku aikata abin da kuke so gare ni ka ce an ba shi dama bawan Allah ya zo ya yi alwala ya sallah bayan ya yi sallah sun ma'akal gulam sannan sai ya ce wajen yaro alaman abu ya gulam sai ce wane ne babanka ya kai yaro arra'i sai ce mahaifina shi ne wannan makiyayi ba kai ba sai ya buɗe baki wannan jariri kaga jariri anan yi magana ko sai ga jariri ya buɗe baki ya ce ba kai ne mahaifina ba wane makiyayi shi ne mahaifina kenan dan zina yana da uba kuma kuma uban shi ne nan ya gula man abu ya kai yaro waye babanka sai ce fulanun arra'i wani makiyayi shi ne babana to in shi ne baban zai gaje shi kenan wani ya ce to wannan sharu man na ne ba wai sharu ba ne. shari'a ne na waɗanda suka gabace mu ba shari'a mu ne. mu a shari'a mu hadisai sun tabbata cewa ɗan zina baya gada baban shi ɗan zina ɗan li'ani guda biyun nan ba sa gado gaba ɗaya. an gano wani ko to idan ma ya zama to shari'a mu ko shari'a mu ta goyi bayan sa dan an ce wani babanka zai iya zama baban shi majaza ba hakikatan ba ana iya jingina wani mutum ba shi ya haife ka ba a ce mahaifinka ko ana iya jingina kakan mutum ma ce mahaifinsa wata ba su millata ba'i ibrahim wa isaaqa wa yaqub hmm? annabi ibrahim alayhi salam ba shi ya haife mu ba amma ana kira shi babanmu majazan la hakikatan an gare wannan wasu da wannan wasu cewa dan zina zai gado amma wannan wato bai zama hujja mai ƙarfi tunda akwai hadisai sun tabbata na wata gani wanda suka nuna cewa ɗan zina baya gado kai eh, ƙwayo nabni sauma a kaka min zahabi sai suka ce za mu gina ainihin sauma'anka daga zinari kaji don Allah ya haƙuri abinda muka maka na wulaƙanci da zagi da cin fuska da duka don Allah mu in ka yarda za mu gina maka wannan sauma'a ya koma na zinari maimakon na ƙasa alala illa min tse ce sam ni ba na so kuma ya mun shi na ƙasa yadda yake da kawai yi karatu a da yadda za a sarrafa Thank you. shi malami wanda yake mai malami mai ilimi ya fi mai yawan ibada falala ina shi da yawan ibada zai zo yana ibada yana kurakurai a cikin ibadar saboda ba shi da zurfin ilimi sosai a kan matsala na'am suna ga ne ga malamai su kama kansu malami da abin da ya san zai kawo shubha a cikin al'amarin shi malami ya kawo da kai gare shi kwakar ya aikata an gani, dole malami ya zama to yana nisantar makaruri ba ma haram makaruri duk inda ya ga wani abu wanda zai zama to kamar za a ɗai zai janyo zubar da mutunci ya guji wajen shi ne babban hanyar tsira ga malamai na yi wani da gaskiya halatta a munakasha ke ba su yi gani ba eh. a gaskiya bai a wani zama wato galiban wato yana daga cikin shari'a na ainihin malaman suna kan kwaɗi ɗalibai kan zama kowace irin zama aka sa ɗalibai su zauna irin zaman nan na tarabu'i zama na tarabu'i misali Allahumma sai yin mutum yana daga lura na kafa ko abin da ya kamata wannan kaga wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma zaka jin bazan zaka sai zama ne na tarabu'i kuma kowa ba ba shi dama ce ya zama yadda ya ga dama abinda kuma ya shafi ku na kasha in malami na na ayyukan tukar za su ci nauyin Da ringa wannan jayayya jayayya a gaban shi inda ya sun san darajar su hmm. ana ɗan a gaba na? eh na'am gaskiya inda da kamar kalubale ne da su ɗalibai su kiyaye eh, in ana munakashin da su zai iya shiga za a ɗauka cewa to ai wannan ba su da ladabi misali Allah shi yi. na jami'a kuma shi mafi alheri mafi alheri ne ya kusanto sai da zai ci karatun da kyau shi ne abin da ya fi alheri wani yana zuwa can ya nisan ta sai kusan kuma ga wani lokaci akwai karatun da za a faɗa ba da eh. na'am na'am dalila bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fa idza khalasta ila ibn nasir in kana hadd nawasil an ka ghayra idan ka shiga zuwa ga wajen dan in ka shiga zuwa ga wajen malam dan Nasiru, in sana hadd hadd da nawaib sai ainihin wato kaifin nan na musibu in sana sai ya juya an ka gare ka gaira muhaddadi babu kaifi hmm. kaifin nan na musibu sai su juya daga gare ka ba su da kaifi kuma a ga shafi domini abin bai domini ba an ce menene kaifin ne kaifin musiba zai juya a gare ka gome babu kaifin da abu wani musiba da yake damun ka ko wani jahilci ko wani tashin hankali na rashin fahimta da ka zo wajen malam sai abin ya juya ko babu shi ونظرنا بالطرف الحصير الخواسع ورمينا بالسهم الكثير المسرد كما ونظرنا بالطرف كما ذا في تكلو ده ايدو الحصير ايدن نن نكتيي خواسع اكرتشي an gani su musibu din musibu za su ta kallo da ido na ainihin kaskantacce a da ido na ainihin gajiyayye abu zai zama musibu sun gajiya sun kaskanta waramai na da ta hamil kasiri kuma za su yi harbi su musibu za su yi harbi da kibiya kibiya wanda ke karyayye wanda ke mai kuskurewa kibiya karyayye mai kuskurewa wa gadadna gaddaka mudalli aw aw mubdirin wa adadna addaka mazihin aw ajrin hmm. wa gadadna kuma su musibu za su rinsa ido ga kasa mujal irin rinsa idan nan na a matsoraci an gane ku za su rinsa ido irin rinsa idan nan na matsoraci a mujalin ko mai jin kunya wa adanna kuma za su ringa damka addata mazinin irin damkan nan na mai ba'a au adaraji ko wawulo za su ringa damka irin damkan mai ba'a ko wawulo yaya damkan mai ba'a yake Hmm? kamar zai cizo haka ya yana mai yaro wasa sai sa haƙori kamar ya cige shi amma sakwa-sakwa sai yaro da ta dariya ko kuma wawulo wanda bai da haƙora ya cije ka to musibu a gaban ɗan nasiru suna komawa kamar cizo ne na wawulo ko kuma cizo na mai ba'a ba zafi amma da kafin ka je karatu wajen shi sai ga al'amura na addini sun ma wahala ka su ganewa amma da zarar ka zo wajen malam sai ga abubuwa sun ma sauki ka musu kyakkyawan fahimta hmm. fa za ka lasta ilabini Nasiru. idan ka shiga wajen dan nasiru in sana haddun nawa'i sai ainihin kaifin musibu su juya a gare ka gaira muhaddaji kuma ba su da kaifi wani zarna bi tarkil hasini kuma sai musibu su ta kallo da ainihin ido na ainihin gajiyayye kawasi a ce nan waramai na bisahamil kasi kuma su yi jifa da ainihin kibiya na karyayye al-musrad kibiya wanda ke karyayye al-musrad wanda ke mai kuskurewa wa gaddad na ta mudali kuma za su yi cizo a za su rinsa ido kai wasu musibu irin rinsa idan nan na matsoraci a mukutali ko mai jin kunya nam wa gatattu abadatna haddasa kuma za su yi cizo su yi damka irin cizon nan na mazihin mai ba a adaraji ko wawulo yaban da ake ana yaban ɗan lafiya inda je mai awa yanzu mai na alfahari na نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأما كيف أما شي كيف فحرف مصدر ونصب شي كيف أنا كرا شي حرف مصدر ونصب ويستوعب في النصب بها wato an sharɗanta wajen nasaba da an ta taqaddama lamu ta'lil lafzan wato lamu ta'lil ya gabace shi ga lafazin na'am nahu qawlihi ta'ala likai la ta'asu ko ga lamun ya zo farko li sai kai ya zo likai la ta'asu aw ta taqaddama hadhihi lam taqdiran ko kuma wannan lamun ya gabace shi ga kaddara na nahu qawlihi ta'ala kai la yakuna dulatan bainal aghniya ibinku na'am fa idza lam tataqaddama lamun lafzan idan namun bai gabace shi ba ga lafazi wala taqdira ko ga takdiri kana nasbu bi an mudmara sai nasaba ya zamanto da an wanda yake mudmara wa kanat kai nafsuha harfa ta'rif sai ya zamanto shi kai din nan wato shi karan shi kai din sai ya zamanto harfu ta'lil harafi na kawo dalili ma'ana harfu ta'lil harafi na kawo dalili hmm? wa amma al-ismu thani amma ismi na biyu huwa allazi yasawu al-fi'l al-mudari shine wanda yake nasaba ga fi'il mudari da wasu dan an mudmara na ba da jawazan wato da wasu dan an mudmara bayan sa wato jawazan ba dole bane kenan halal harfin wahid wato harafi guda ɗaya wa huwa lamu ta'lil hmm. wa abbara an hal muallif bi lamu kai sai malam ya fassara ta da suna lamu kai lam lishtiraki ma fi dilala ala ta'lil saboda tarayyar su ga dilala akan talili duka gaba ɗaya suna nuni akan kawo dalili wa misalu a yi ta'ala misalin ta shine inda Allah ke cewa wato Allah wato saboda Allah ya gafarta maka abinda ya gabata na zunubanka da abinda ya jinkiri wa qawluhu jalla sha'anu da kuma yadda Allah ke cewa saboda kuma ya kawo dalili saboda Allah ya azaba ga mu'mine maza da mu'mine mata wa ammal bismu salih eh أو أعوذ بالله وإياذ بالله ليعذب الله المنافقين والمنافقات saboda Allah ya azaba ga munafikai maza da munafikai mata wa amma al-ismu salis amma ismi na uku huwa allazi yusabu ila al-mudari huwa allazi yansibu ila al-mudari bi Shi ne wanda yake nasaba ga fi'il mudari da wasu na an mudmara wujuban an wanda yake mudmara wujuban na'am fa kamsa ta a yi eh, harfa guda biyar ne za mu ji su insha Allah da za a da akan sami wani malami zama to kashin kafin su ko kashin kuɗi ba su sai ke tafiwa irin da da tsarin da ko da kamar su ce ne a kan wanda da shugabanni suke yi. Zalunci su ci Allah ya kula da su ne. Ko kuma kamar a da zamani da alama wajen mawajen mutum. Yawwa, a sayar da karanta ko da har magoya ba su gane da inda ya dosa. Ce yin haka yana zama in karar alami. A kwanar da gaske, in ya hau ga mutum na in karar alami da ya yi haka kuma mabiya sun fahimci ne da sa ya hau kamar ya yi kare ne a bayyane yin wannan addu'o'in misali shi a cikin salaf an samu wanda suna yin addu'an kusan da ta karan so kusan yin akaran ba da akaran a su ai ai wannan mummuna ya za a yi ai duka sai irin wannan ba ba da ne da salaf ba hmm. ba su ko irin addu'o'i haka ko na da sai ko kuma dai ana yin ne kawai inda abin ya ana buƙatar yin abu buƙata ya taso shi da suke yin addu'a ma ba wai ko a ce a riƙe wani addu'a kullum a kira mai tashi an gani ba daidai ne idan misali ce shugaba kamar shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyaman sai ya aikata wani abu na fasikanci misali sai aka zo ana ta wa'azi a kan shi ana faɗin fasikancin a fili wannan yana daga cikin inkarul alami da su yaran shi yaran eh? shi idan yi yaran shi kamar shi ake suka abin da ya kamata yi ana so har a yi shi nasiha an san inda yake kuma idan ana so a gan shi cikin sauki an san inda za a gan shi sai malamai su ɗunguma su kai mishi ziyara su yi su mishi siya an gane wannan ko wannan shi ne hanyar da ya kamata a bi amma a zo cikin rediyo ko cikin jarida ko cikin intanet a je ana tona asirin abin da ya aikata ana yin cire da abin to wannan ya taɓa makarantar wa sunna ba daidai ba ne an gane wani ko to wannan shi ne na? sai dama shugaban zai yi abu ba shi yana yi daga dara ne ko shugaban zai yi abu zai gaisa da mace dama boye ce zai ganga da mace yau kuma kuma ga an dauka duniya ta gani kai za ka masa inkari ba za ka mai inkari a bayyana ba za ka mishi inkari ne a koyi kai da shi ka gaya masa gaskiya ka nuna mai dokokin Allah kan wannan matsala ne ana yi ba a magana amma shi shugaban da wasu rasu kuma wani da shi a dama ƙa'ida da malamin addini da mai mulki kusan ɗan laifi kaɗan zai yi mutane su ta a zanzalawa dama ƙa'ida dai wannan ana kamar ana jira ne dama yi laifi mutane su ta yatsawa suna mangunu a kai a gani su ba mutane da suna sayin laifin burgamu ba ina da zarar kuma shugaba ya yi laifi zai ga kawai sun yi gaggawan yaɗawa da zuwan sa a gani to kuma kaga wannan abubuwan da suke yadawa wannan shugaban bai sa shugaban ya ji nauyi ya dena ba kusan ma ci gaba yake <laughs> ci gaba yake kwata-kwata bai daga cikin hanyar gyara akwai wasu suke cewa to ai ga malam wani ai ɗan gizba ne shi <laughs> shugaban yan gizba to me yasa bai gaya ne gaskiya ba kuma gaskiya ba aka ce ga malam wani yana tare da shi malam wannan kare da shi amma ya kasa gaya mai gaskiya daga inda misalin mutane sun yarda da wannan inkarul alami ba inkarul wanda yake in za a inkari ga shugaba a yi a koyi ranar wajen idan na yi nasiya ga shugaba ka sani ta baka sani ba kama wannan wai mutane suna so za a yi nasiya ga shugaba sai malami ya zo cikin tv kai shugaba saurare ni ka yi zalunci allah sai ya kona ka ka tuba zuwa ga allah wai wannan shine nasiha a nasu tunanin an fahimce to wannan ko ba shi bane nasiha yin haka ga shugaba cin fuska ne ko wulakanci a kan shi shi ma kan shi da aka yi tattara da karshe cewa yi kurin duk wanda sun ji bayanin ya sami a ofis shi nan kuwa ba a midiya ba ya sami shi a ofis shi ne bayanin da ya faru misali shi shugaban eh, shi ainihin wanda ake tattara mu a kan ya saka eh. ya jira wasu shugaban misali ok to sai ce a sami a ofis idan ana neman bayani a kan to amma ga matsalar shi ne za ka irin wayannan a da sai ce ai in mutum ya yi laifi a fito fili a gaya masa sai yanzu wani suka samu wani matsayi sai su gano cewa abin da kake gaya musu din nan cewa in kari a koyi aiki sai su gano amfani shi ba sa gano amfani sai sun samu tsari Eh. da na ji wasu suna cewa su kama bakin su, don ai akwai wasu malamai da suka halarci wannan taro din wai an ce akwai malamai da suka halarci daunin auren amma su ai malamai ba su ce kowai ba su kenan wai malamai sun yi sabani kenan wasu sun gari sun goyi baya wasu kuma sun gari sun yi inkari shi rashin jin ai ba wurin daura auren ba ne akai na daura aure daban sannan inda suka je suke abinci da makuwa su malamai sun halitta daura aure eh, walima ba ba ga ci malamai walima ba walima kala kala ce akwai ta musulun ka abin da yadda dai lamarin yake dai haramun ne shugaba ya yi laifi ka fito fili gaban jama'a kana kana ainihin tona asirin laifin in kana so ka mai nasiha ka same ka kai da shi ka mai nasiha wannan shi ne abin da annabi ya faɗa na'am وفي هذا اليوم امتن الله على المؤمنين بقوله في سورة أتكون وانا يلي ألا يا بيوا أتكون وانا يلي ألا يا بيوا كمؤمنين da faɗansa a cikin suratul ma'ida yau din nan na cika muku addininku kuma na cika muku ni'imata na yarda muku musulunci ya zama addini a gare ku na ba wato babu ainihin mamaki babu bakunci an wani hul muslimuna idan a ce musulmai su riki wannan yini ya zama idi wani yini nan? ranan da aka yi menene ranan arfa ka ce ba mamaki musulmai su rike shi idi ya zama duk shekara in yazo sai an yi biki na musamman yaya magana ya wani magana na shi wani lokaci ɗalibi zai karanta karatu bai yi tunanin fikiyo ba kawai sai ya wuce abinda malam yake nufi yadda ake bikin maulidi duk shekara shi ma ya kamata ba mamaki idan musulmai suka riki wannan rana na arfa ya zama ranar yi shi ma a ringa yin biki duk shekara gare shi sai ya zama to bayan idin babban sallah da karamar sallah ga idin maulidi ga idi na arfa to shi ne abinda malam ke nufi shin kun gamsu da wannan magana na malam cewa a riki wannan rana ya zama idi saboda rana ne wanda Allah ya cika mana addininmu al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yadda muku musulunci ya zama shine addininku wato yini wanda yake da irin wannan daraja idan muka rike shi idi mun yi laifi Eh? eh mun yi laifi in ba shari'a ta ce mu rike ba an gane duk da cewa an saukar da aya a nan wajen kafin mu rike wani yini idi sai mun samu bayani daga Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya ce mu rike shi idi sai mu rika tunda Allah bai ce mu rika ba ba mu da iko mu rika kuma idan muka ce idan muka ce ai ya kamata a rika sai mu ce wa ya kamata ya ce ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin zamanin manzan Allah salasalam ya riki wannan gini ya zama idi zamanin sahabai sun rike shi zamanin tabi'ai shin wato mu rike wannan gini ya zama idi ibada ne idan ibada ne sai mu ce to me mu ce game da maganar Huzaifa al-Yamani kullu ibada la yata'abbaduha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta'abbaduha duk wani ibada wanda sahabban annabi ba su yi ibada da shi ba kada ku yi ibada da shi fa innal awwala lam yadal al akhir maqalan domin mutanen farko ba su bar wata magana ga mutanen ƙarshe ba kuma fahimci wannan ko baka baya halatta mu wannan yini a matsayin idi da yana halatta wanda ya fi cancanta mu ga ya rike shi idi shine manzon tsira sallallahu alaihi wasallam na'am na'am abin da yi wa mutanen nan ne masu shi ba ba ɗan salafiya ba ne shi ne littafin an gane ku irin mutanen nan da ba su irin haɗin kai ɗin nan ko kuma wanda su ba sufaye ba ne amma sun ɗan tasirantu da sufaye ta wasu ɓangarori wannan shi ne na amfana zara ba a nita kazan musulmuna idan wa yau masu ayyar wato babu mamaki a ce musulmi zai rike shi zai rike shi ya zama idi kuma ya zama wani yini wani yini mai daraja wani yini mai arziki wanda suke bayyanar da godiyar Allah a cikinsa anan alhazin akan wannan ni'ima din mafi girma nam summa innahu alayhi salatu wassalam qadda manasik alhajj sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar da ibadoji na aikin hajji kamar ramil jima kamar jifan jamra wannan da kuma soke dabba soke hadaya wal halq da azki da tawaf da tawafi nam tabadan aqama bi makka 10 ayyam bayan ya zauna a makka kwana goma kafala ila madina sai ya koma zuwa madina sallallahu alaihi wasallam walan ma ra'aha kabbar salatin a lokacin da ya ga madina sai ya kabbara su uku qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir eh sai ce ayyibun ta'ibun muna masu komawa zuwa ga Allah ta'ibun muna masu tuba abidun muna masu bauta muna masu sujada muna masu sujada ga ubangiji muna masu godiya ga Allah ta'ala sadaqallahu wa'ada Allah ta'ala ya gaskata alƙawarinsa ya taimaki bawansa kuma ya warga zarundunan makiya shi kadai hmm. masha Allah waɗannan kalmar nan kawai haka nan ba tare a wata gawana ba na bisu ko na yana kudi ko sai mutum ko a zuwa wuri misali kamar ɗaukar abu biki na shekara-shekara ya zama ana yawan duk duk lokacin ya zazo sai an yi wani abu a wajen shine ma na Thank you.

addu'an yana tasiri ko da ko su wannan akan shi yaron misali ko da yana cikin hujja eh, to idan irin umarni a cikin mata misali ko da wannan irin wannan kamar da aka eh, tsari na umar nan da eh, wani malami ya ce shin kai da da mutum da umar ɗaya ne misali wurin inda umar ya bada umarni su ci imam ahmad shi na a cikin kuwa ya karɓi umar ku zo min da mutum misalin umar an gane ko aka zo da mutum misalin umar to insha Allah in ya bada umarni za a yi wannan sakin amma in dai mutum ba misalin umar ba ne, in zai ci a sakin mace kuma ya zama babu wani dalili na sakin ba sai ka saki ba ko da ta yi addu'a ko da misali insha Allah ba zai tasiri ba Ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk